karatunmu zai tashi ne daga shafi na talatin da uku inda mai littafi ke ce mana mayis tashbihar tamfili min ghairihi fi ma ya'ti kararrabe tsakanin tasbihu tamfili ko a tasbihu tamfiliyu da waninsa cikin misalin da ke tafi in ba kuma ta ba dama dai muna cikin babin tasbihu tamfil haka sunan babin ku sannan ba ku manta ba da mun karanta ka'idar shine yusamma tashbihu tamthilan idza kana wajhu shabahi ana kiran tashbihi tamthil idan wajhu shaba ya zamanto a cikin sa wato ba wai wani abu bane mufradi a'a wata hay'a ce ma'ana idan ya zamanto abin nan suratun ko suratan muntaza'atan ko suratun muntazi'atun min muta'addidin daga wasu halaye daban-daban ya hai a ce hmm? in kuma wajen shabaɗin wajen shabaɗin bai zamanto sura ba ce muntaza'a min umurin muta'addida wannan shi ake kiransa ne ba za a kira shi tasbihu tamthil ba ko at-tasbihu at-tamthili ba kun fahimta to na ga misalin suna da yawa kun ga ya fara mana a nan da ƙalal busiri mai alburda ya ce littafin nan dai na alburda da aka sani ko? yana cewa wannan su kattifli in tumilhu shabba ala hubbin raba'i wa in ينفضل ما ma alburda yana cewa كالطفل nafsu ka tsifli ka ga rai din nan na kowa ma kamar karamin yaro yake hmm? in rai kamar yaro ne shi yaro in milu in ka yi watsi da shi ka bar shi ya ta ya baka yaye shi ba uwa ta bar shi ba ta yaye shi ba sai shekara goma ma yana shan nono yana jin daɗin nono ba zai bar nonon ba haka ne ko haka ba yawwa amma kuma haka kuɗe shi bayan shekara biyu ko wani abu mai kama da shekara biyu shi kenan kuma sai ya bar shan nonon har ya zama to kuma ya riga ba duk da shi ba a bukata shan nonon ka taimaka masa ya ma ya zo da shi ba zai shi to haka rai yake a nan kaga ba wajen shaba amma wajen shaba ɗin za ga cewa wata hai'a ce wato suratun muntaza'atun min umurin muta'addida rai idan ka bar ranka baka masa linzami ba to yana iya yin komai ma ya so shan giya ya su da shan taba shi kenan sai ya fara shan taba ya rika jin daɗin sa wuyu ya rika ji kwaya ya ta sha ba baka masa birki ba komai zai ita yi kamar dai yaron nan da idan uwarsa ta yi watsi ta yi ba ta hana shi nonon ba shi ma zai ci gaba da shan nonon duk shekaru da zai yi ba zai gaji da ba zai gaji da wannan nono shamsu kartsafi rai kamar yaro yake sai bar maganar haka bai kawo wajen shaba ba amma sai ta magana kan yaro ya ce in tumilu shabba ala hubbin rabawa idan ka bar shi baka hana shi ba to zai zamanto saurayi alhali yana shan nonon bai daina shan nonon ba bai ga shan nonon amma wa in tuftinhu in ka yaye shi yalfaɗinu sai ya yayi sai ya bar shan nono in ka duba nan za ga wannan tasbihi da ke cikin nan tasbihi ne menene shi tamthili li'anna wajha shabahi fihi suratun muntaza'atun min muta'addidin min umurin muta'addida an bayanta? ta waƙalar wasu sahaba har yanzu shi busiri ya ce lokacin da yake sifanta sahabbai a wani baiti ya ce da su ka annahu ka gari nan in kuka duba nan والنفس كالطفل كذا أكو المشبه أكو المشبه به أكو على التشبيه وجه الشبع إني زمنته صورة منتزعة في المتعددين لما كذا كأنهم أي كأن الصحابة كذا كاف التشبيه على التشبيه جاء أظن آه، آه، المشبه كأنهم في ظهور الخيل kai ka ce su su sahabban nan ka ce su fi zuhuril kaili a lokacin da suke kan dawaki lafazin alkailu ismu jam'in ne lil afraf la wahida lahu min lafzihi akwai wasu lafuza a larabci su ba su da ɗayansu don lafazin su haka su da an faɗe su to ana nufin plural ne daga ciki akwai wannan lafazi na khailu in aka ce khailu ana nufin dawaki da yawa daga uku zuwa abin da ya miliyon duka ana kiransa ne khailu an gane ku amma alfarasu yana da jami'in za a ci za ka ce afraf an gane yawo saboda ka annan fi zuhurin kaili ka kaci ka ce da su su sahabbai kenan a lokacin da suke kan dawaki a fagen daga kenan yana sifanta sahabbai ka ce da su na turiban hmm? kai ka ce tsirran wata jigawa ce ruban ko ruban ko rabawat jam'i ne na rabuwatun ko rubuwatu hmm? ah, muna da wata muna da wata aya muna da wata aya cikin wata sura suratul mu'minun suratul mu'minun wa zai suna mana da aya suratul mu'minun fa to yawwa haka dai sai dai ba kawo aya sosai da ya gamata ba na'am eh waje na maryama wa ummahu ayatan ko wa awaynahuma fi rabuwatin ko wata ƙira'a rubuwatin duka wani kamar da suke a zugance an karanta wannan aya wato waje annab na maryam mun sanya isa ɗan maryama wa ummahu da gyatumarsa ayatan a matsayin wata aya ga al'ummar duniya Ko kowanne daga cikin su ne aya banda abubuwa da suka faru daga maryam tun tana karama idan ta haifi ɗa ba uba da sauransu da abubuwa aya shi ma annabi isa haka yake banda ayoyi da suka yi ta bayyana eh, hannayensa haifuwansa ma a haife shi babu uba sannan ya magana yana ƙarami aya dukan dukansu bin da ayoyi ne aya ko ta ina ita ta kewaye su ko sannan kuma Allah sai ya ce mai wa awaina huma fi rabatin sai muka muka kawo su muka ajiye su cikin mai fi rabuwatin cikin wata jigawa mai daɗin zama hmm? wa ma'inin da kuma ruwa mai ɓuɓɓuga muka nitsar da su bayan ta haife shi ga dabino ta ci ta ƙoshi ta komi daga nan kuma ta shiga gari masu zoliya suka fara tambayanta kuma ta abin ne annabi isa ya bada da amsa bayan ta wata ishara to almuhim dai na wato ka ce su dinnan ka yi tsammanin suna nan ne kamar tsirran jigawa mu ce yabanyar jigawa ciyayi da ke kan jigawa lokacin da suka ji ruwa mai kyau hmm? suratul mu'minun na'am eh haka eh duka da ya zo nan birabwatin duka eh na'am na'am wannan na suratul mu'minuna ne hmm. a gisar annabi isa da na turiban min shiddatil hazmi me ya kawo musu wannan saboda tsananin niyyarsu ƙarfin niyyarsu da jarun takarsu la min shiddatil huzumi alhuzumi jam'i ne na huzma ba wai saboda irin yadda suka ɗaure kansu da dawakin ba a'a saboda irin ƙarfin niyyarsu da kuma irin ƙarfin yaƙinsu wannan shi yasa kake ganin su kamar yadda wato kyakkyawan tsiro da ya ji ruwa a jigawa yake tashi ku ganshi ya yi duhu abin ba da sha'awa to haka suke akan dawaki shi ma nan za a ga cewa menene a ciki wajen shabaɗin shine menene wata sura ce muntaza yawwa sai ka dubi abin nan eh, nafturiban ya yake da za ka same shi gwanin sha'awa kuma yana nan abin nan yana ba da sha'awa kuma kowanne ne ya tabbata sosai da ƙarfinsa a inda yake a wannan jigawar ya zamanto abin sha'awa to haka su ma sabban suke saboda haka shi ma wannan tashbihi ne tamsili wa qala mutanabbi mutanabbi shi kuma shi ma ya faɗi wata baiti anan fi wasu al-asab yana sifanta zaki me yace wa zaki yace ya da'u tara mutarassiqan min kihihi annahu asim yajussu alila wato yana sifanta irin yadda zaki yake tafiya a hankali take kamar yana tausayin ƙasar yadda yake takawa kuma cikin izza ba wai gawa kamar yadda irin yan ƙananan dabbobi suke irin su yi ko suna kewa hankali a tashi ko za a sha ruwa sai an dudduba hankali a tashi ana kewa a dudduba a kasa kundi ka ta zaki duk ba gajin sa da shi kokin gaban sa kawai ke ba abin da ya dame shi shi ya sa ma ya fi kowa bacci musamman namiji da ya <laughs> ai namijin zaki kada jin shi ma zaune namijin zaki kenan shi kusan cikin awa da hudu din nan yana bacci na wajen kusan awa 20 ko farauta ba yi yake ba shi sai dai a masa mata su yi in ko an kawo sai sai ya ci nasa tukunna abin da ya barbake ne sa'an nan saura saura su ci an fahimta kuma sau da dama ma shi farauta ma bata ta yake in aka bar shi saboda haka matan sun su iya farauta to zaki dai almuhim dai Za zaki kowa san tafiyansa za a dai yana tafiyansa ne kawai a nitsi yana tattakawansa da ya ga dama gashi yana tausayin kasar abin nan kamar yadda yana taka kasar kamar yadda likita ke taba jikin gabban mara lafiya ka san ba zai kama su da karfi ko ya taka su da ƙarfi yana lallaba su yana lallaba su amma shi abin da yasa zaki yake wannan saboda izzarsa an fahimta yada uttara ma'ana yada al'arba asara na nufin ƙasa a yana mai nuna kamar yana tausayin ƙasar amma minti ba saboda saboda nuna ƙasaitarsa da isarsa ba wai ko ya nuna rauni ba ne wanda sauran dabbobi ba su haka ba su da ba ba irin wannan yanayi suke ciki ba faka annahu asin kai ka ce wani likita ne ya jissu alilan yana sanya hannunsa yana taɓa mara lafiya mai rauni mai raunuka wanda ba yana taɓa su a hankali yana taɓa su a hankali domin ya musu jini wannan ma dai in ka duba kuka kai lissafi za ga a tashbihu tamsili wa qala fi wasfi بحيرة fi وسط رياض رياضي هذا هو متنبي ya yi wani baiti yana sifanta wani ɗan ƙaramin tafki da ke da ke tsakiyar ganyayyaki da huranni da ciyayi hmm, na saifin daula kenan yana sifanta wannan wannan ɗan ƙaramin tafki buhaira ya ce ka na ha fi nahariha ƙamarun haffa bihi min jinaniha zulamun ka na, ka ce da ita fi hariya a yininta ai buhaira ina wannan ɗan ƙaramin tafki ka ce da shi taban tafki a hausa miji ne ka na, ka ce da shi wannan ɗan tafkin fi hmm? hariya a cikin yinin tafkin a yini ba da darensa ba ka ce kamarun wani wata ne da haffa bihi min jinaniha zulamun ai haffa bihi kaate farin mota ne da haffa bihi wato yake ya ya abin nan ya waye shi shi menene ba shi tafki ba wannan bihirin nan mirin zai koma zuwa kamar ne an gane ku yawwa من جنانها ظلم واتو حط به ظلم واتو فارسيني نعم. كأنها نهارها قمر حط به ظلم من جنانها أي كأنها في نهارها من جنانها كاتي ونن تبكي بحيرات في نهارها أي انت min jinaniha saboda itatuwanta masu duhu da suke kewaye ta ita nan kai ka ce wata ne farin wata ne cikin dare da duhu ya kewaye shi kasan kowa zai gan shi shi ma wannan tafkin haka yake da haskensa da farinsa idan ka kwatanta da itatuwa wanda kwarra masu duhu da suka kewaye shi wannan shi ma tashbihi ne mai tamthil yawa muna sauran lokaci na'am ba da ma bari mu tsaya nan mu bar wannan mu tafi daga rubba lailin ko hmm. jari ne mana mutumin da ya mai da dokan daji da babu wata gwamnati kowa sai karfin sai fit da shi amma ba mutum baya tafiya babu ba ba tare da razana ba yana tafiya cikin kwanciyar hankali kamar ma yana tausayin kasar o oh, yawan bacci adin sarauta kenan ai akwai masu nema masa ai ba wai da babu mata masu masa farauta ai ba isai wannan baccin ba dogon baccin ba eh,